Muna binciken iyayen da su ba su kula da yaransu musamman aikin da na yi shine bincike yayin da mutane sun kira idan mutum ya ji labari ko kuwa ya gani cewa akwai yaran da ba a kula da su ba ko wani dai da yana cin zarafin ya Kallabin mu ta wannan makon ‘yan wana mata, Assalamu alaikum, barka mu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Loto-loto ƙungiyoyin ƙwadago sukan shiga yajin aiki da nufin neman hukumomi su biya masu waɗansu buƙatu da suka jima suna nema. Na baya-bayan nan ne yajin aikin da manyan ƙungiyoyin kwadago a Najeriya suka kira da nufin neman ƙarin albashi da kuma rage kuɗin wuta bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar. Za mu ji yadda yajin aikin ke shafar mata a cikin gida. Za mu kuma haska fitila kan shan miyagun ƙwayoyi da mata suka shiga a arewacin Najeriya. A yau, mu ta mako wata mace ce da ta shafa sama da shekaru 23 tana aikin da ya jibinci kula da lafiyar al'umma a nan Amurka. Za mu ji kowa ce ce da kuma yadda tsarin gudanar da aikin ya bambanta da yadda ake yi a mu na nahiyar Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Yajin aikin gama gari da kungiyar kwadago ta kira a Najeriya da ya yi sanadin katsa wutar lantarki da dakatar da harkokin sufuri da dai sauran ayyuka da ma'aikata ke gudanarwa da nufin neman ƙarin albashi yana ci gaba da jan hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar. A hirarta da murya Amurka, barista Amina Umar ta bayyana yadda irin wannan yajin aikin zai iya yin tasiri ga mata. Hausa suke cewa wai in ana biki a gidan sukari ya ce in gani a ƙasa. To mu abin da muke so da za mu da ƙungiyar kwadago za ta ji mu kuma ta aiki da shawarar mu. Mu dai mu ji yau an ce ƙungiyar kwadago ta tafi yajin aiki akan gwamnati hmm. ta sa dokar ta ɓaci ko kuma a ce misali ma'aikatan Kano yau misali mu ji an ce sun tafi yajin aiki akan sai an gyara misali asibitin murtala inda mata suke haihuwa suke mutuwa mu ga ƙungiyar ƙwadago ta tafi yajin aiki akan a gyara kotuna ya zama na cewa kowace uwar gida da iyali za ta iya shiga ta kai korafinta a warware mata shi a cikin abin da bai wuce kwana ɗaya biyu ba mu ga cewa ƙungiyar ƙwadago yau sun tafi yajin aiki sun ce lallai sai gwamnati ta samar da da ruwan sha mu ga yau a ce gwamnati kungiyar eh, kwadago sun tafi yajin aiki akan cewa tsadar abincin nan da ake fama da shi sun tafi yajin aiki sun ce sai gwamnati ta yi mai yiwa saboda ba na son ne magana a matsayina na lauya amma wannan 'yanci ne na 'yan ƙasa da yake cikin kundin tsarin mulki cewa haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta sai ta samun musu da tsaro da kare mutuncinsu to mu a matsayinmu na matan gida in dai ana so a yi mu gane to a fito a tafi yajin aiki akan waɗannan abubuwa, ga 'ya'yan macen a gidan yari ga 'ya'yan nan sun zama 'yan daba ko a kashe su ko su kashe ga ba mu da tsaro mu mata in muka fita akwai guraren da ba za mu iya shiga ba yau a rayuwar nan mace ba za ta iya dafa abincin da iyalanta za su ci su ƙoshi su ji daɗi su gane cewa su 'yan wata ƙasa ce mai arziki to mu gaskiya kan irin wannan muke so mu ga ƙungiyar kwadago ta tafi yajin aiki kuma in ta tafi ɗin ko kaka ga canji a cikin gidanmu mu gani a ƙasa shine kaɗai za mu iya ganewa. bari kuma mu koma kan batun shan miyagun ƙwayoyi da rahotanni ke nuni da cewa yana ƙara ta'azzara tsakanin al'umma a arewacin Najeriya da ya shafi matan aure da 'yan mata. Domin nazarin wannan lamari shirin kallabi ya karɓi bakuncin Dr. Zara Yusuf 'yar fafatuka a Damatur jihar Yobe da kuma Aisha Muhammad ya kasai shugabar ƙungiyar da ke kula da tarbiyyar da matasa a jihar Kano waɗanda suka fara da bayyana munin lamarin ita dai harkar shaye-shayen nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. saboda tun ana yin ta kaman wasa yanzu gaskiya ya zama sai dai addu'a abin ya shige misali yadda kuke tunani idan za a ce yau da ana tunanin maza ne suke yi yanzu ko mata ne suke yi akwai matsala kenan tunda ita mace ai uwa ce kuma ita ce mai bada tarbiyya ya za a yi wanda yake bada tarbiyya yanzu kuma ya gurɓata tarbiyya ta ina za a samu al'umman da ake nema da ake cewa yara manyan gobe ta ina za a same su mun bar su a baya saboda haka harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa ko kuma ya ma zama mana masifa mm. kuma idan ba mu tashi tsaye a kan shi ba wallahi za a taɓa haifan 'ya'ya marasa ido ne saboda ke kina gyara a nan kina tufka a nan ana warware miki a can gurin mm. duk yayin da aka ce mata aure a ce ke kike shaye-shaye to akwai matsala me yasa kike shaye-shaye ba za mu san kuma dalili ba sai an bincika mm-hmm. saboda idan na fara bayani sai in kai miki dare ma ina miki bayani a gurin a nan gurin saboda sai ki mamaki ta ina ma suke samun kayan shaye-shaye mm-hmm. wata ba ta fita mata kulle ce amma sai ki ji kawaye an ka miki talla ko a gidan biki wani sa za ga an dan makale shi a jaka in an ga ke irin yan group ce mm-hmm. kina yi sai a miki sallama da shi mata aure in kika tambaye ta me yasa take shaye shaye shaye ce miki tana sha ne saboda ta cire bakin ciki da yake damunta wani irin bakin ciki wani bakin ciki ne da zai damu mace da a ce ta kasa addu'a akwai abin da ya fi karfin Allah babu shi to amma sai kiga wai a ce in takeice miki ma wani wallahi wasu ma iyayensu su suke siyarwa a cikin gidajensu suka koyi shan irin waɗanda za ka zauna da su ka yi kesi saka da su su a kawo korafi tunda harka ce ta tarbiyya ta yaya za a shawo hankalin wanda yake ciki sai je ka ce wata in ta fara baki labari za ta ce kake bari ma mahaifiyarta ta ji mahaifiyar ce ma mai siyarwa akwai waɗanda ke cewa talauci ya sake sa mata shiga wannan harka gadan-gadan kina ganin da gaskiya a nan su dai da suka ce talauci amma ni ban ga eh, mai hada talauci da sai da abin da zai zama maka illa a rayuwarka ba abin da zai kashe ka abin da zai canja maka rayuwa ko ka zama mahaukaci ka zama baka da amfani a duniya shi talauci da ake magana ai babu nakasashe aka ce sai ka sashe. Hmm. idan har za ka yi sana'a ban yi tsaman wannan ce sana'a da za ta sa wai ka yi wani arziki ba kawai dai ra'ayi ne da suka sa kansu a ciki idan sun yi shaye-shayen suna mantawa da bakin ciki suna ganin sun tafi wata duniya daban in suka tashi suka bude idan su za su tashi wai kamar irin fresh sun manta duk wani bakin ciki da yake damun su shine kawai dalilin da yasa suke wannan abu su kuma masu siyarwa suna ganin hanya ce kamar da yake magana wata kilta samu hmm. shine suke amfani da shi in na gaya miki irin kuɗi. roban maganin da aka ce yake da suna abin da suke shaye-shaye ko kwanaki an kama wasu robobi na magunguna ba dai rike sunansu ba irin wai kowace roba ɗaya dubu bakwai a wannan yanayi na rashin kuɗi wallahi wai dubu bakwai kuma mata ne suke sha don wanda ma ya kamun da evidence da komai cewa ya yi ai wata ya bi ma ya raka domin ya tabbata cewa yes matan ne suke sha mata ga sunan a gurin suna layi layi suna siya. Dr. Zara barin zo gare ki kina da kungiya da ke kula da mata da yara kuma kin fito daga shiyar da za a ce tsaro ya kawo muku damuwa na sosai har kuke da matsugunai ko hmm. na matsugunai na yan gudun hijira da yawa yaya kike samun labarin amfani da Kwayoyi ko da likita ya ba da izini ko kuma waɗanda ke fita su saya don su sauya yanayin halayensu. Kamar yadda kika yi magana zan ɗora ne daga inda ita malama Aisha ta yi magana. A da dai muna gani muna ji ana cewa a Kano mata suna shaye-shaye. So hakan nan muna gani muna ji hauta wannan wani irin abu ne. So zuwan wannan gudun hijira da kuma insurgency na Boko Haram da suka haɗu mutane sun zo sun gaggarwaye da mutanen ƙauye da mutanen 'yan birni sun haɗu so wannan ya sa akwai wasu 'ya'yan da suka taso ba su da wanda yake musu yawa ba wanda yake tsawatar musu da duk abin da suke yi kuma ya zamanto ana samun gurup na mutane so wa'annan an ce za a sa su a fannin ah, wannan rashin tsaro nan ne ya jawo su amma ya zo ya to abin ya zama fitina kamar yadda ta faɗa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mata ne waɗanda suke ba su da matsalan komai mazajen su ma masu kuɗi ne mata ne waɗanda irin su anti anti masu zama a gidan na wanda ba sa ma zuwa ko ina ba aiki ba aikin komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun kamar can ne na network ne eh. na mata wanda duk ko a ina suke sun ga kansu sun sani so akwai ranar da muna tafiya a cikin mota mun zo irin ba na cikin gari haka kawai sai muna tafiya da wani kwalik ina za mu je irin kin san alluran dabbobi muna yi da sassafe ne because ni likitan dabba ce to mm-hmm. da yawanci za mu yi abubuwan treatment na dabba da safe muna tafiya sai muka ga an jefar da goron magani hakan nan sai kwalik ina ɗaya ce kin ga abin da aka jefar na ce eh ce to wallahi kwaya ne wannan ne syrup ne muna sai muka yi roshin muna wuce sai muka ga mata ne wanda mun sani kuma mun san su ko mutane wanda ana ganin su kamilallun mutane mata ne wanda suna da ƴaƴan su wanda ana ganin kamar su ana ganin su da kima a cikin al'umma kuma an ga sun fito ne daga gida mai tarbiyya so gaskiya wannan abin kamar yadda aka faɗa wai sai a ce wai mata suna sha saboda wasu manta su so zan fito daga fanni na wajen abubuwa na cin zarafi tunda kungiya na yana da hmm. yana da wanda wannan daman mm. so abin da yake kawo yawanci ake cewa mata tunani yake sa su suke shaye-shaye quite sure ba ƙarya bane akwai waɗanda damuwa kin san al'amma al'umman mu na arewa mun tashi da wani tarbiya na cewa ba a yadda mace ta da muryanta ta faɗi matsalolinta ba mm. so dole sai dai ta taune shi ita kaɗai ta cinye shi a zuciyanta ko kuwa ta yi haƙuri ta zauna da halin da take ciki so wannan ya sa yanzu da yake mutane kansu ya waye sai aka samu ɓata gari a cikinmu waɗanda suke amfani da wannan daman mace za ta zo kamar ta yadda da ke za ta zo ta gaya miki matsalanta ga abin da yake damunta kuma miji yana kokari ya ci zarafin ta ba tare da ta je ta faɗa ba za ce ki zauna saboda 'ya'yanki da sauransu za a kawo mata wasu dalilai wanda zai sa ta dole su zauna gidan aure to the only abin da za ta yi option din shine ta samu irin wa'annan mutanen za su bata option to tun daga shi nan ke baki da yanda zaki wayar in kika sha wannan abubuwan zaki daina tunani zai dauke miki tunani so kin ga wannan wannan shine wannan hujja wanda a wuri na shi ma ba hujja bane amma wannan shine za a ce contributing factor kamar shine abin da ya jawo eh mata suke yi ba wai talauci ɗin da ake cewa babu ai talaka ba zai iya masa yan wannan magani yana da tsada Aisha ta ce wajen dubu bakwai da daya mutum da yake da dubu bakwai na sayan magani zai je sai abinci ne ba magani zai sha ba so da ma suke da koshi ne ma ba su da ma matsalan komai na harkar tattalin arziki su suka fi shan abin. amma ya zama masifa ne To kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta shafe sama da shekaru 20 tana aikin kula da jin daɗi da walwala al'umma musamman tsakanin iyali. Kuma shugabar wata ƙungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata da ake kira Nigerian Women Against Violence da ke aiki a ciki da wajen Najeriya. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabinmu ta mako. Sunana Helen Bako ni Batangaliya ce daga kauye da ake kira Ɓangan na girma a wannan wuri na je makaranta a da farko dai na je WTC mai degree da na gama na zo na yi koyaswa da local government a lokacin ana kira tangale local government na shekara biyu daga wurin na tafi a seminary a jos na yi shekaru uku na samu diploma a wajen da na gama seminary jos na koma na yi koyaswa a kufayi kusan shekara biyu daga kufayi kuma wata kufaye a biliri kenan na yi koyaswa a, a bible college a wurin to daga wurin na nemi zuwa makaranta a nan a america na zo na karasa degree course ina a columbia bible college a south carolina kenan To da na gama degree course na a Columbia Bible College na zana samu cin gaba da makaranta a Portland, Oregon inda na zana yi master's program dina a counseling. Actually na yi majors guda biyu, ɗaya counseling ɗayan kuma intercultural studies. To yayin da na gama makaranta a Portland na samu kamin da in gama an tura ni internship a nan California. Na zo na yi watanni guda tara ina internship wato makarantar ta ce da ni ya kamata in zo in yi aiki a nan a California. Na yi aiki da wani kungiya wato kungiyar da ana kira social services. To da na gama watanni tara din nan sai na tarar da California wuri ne wanda kaman a gida nike yanayin weather din su eh. Da na tarar da wurin zama a California ya dace mini to na yi zama na ci gaba da zama a nan California har lokacin da zo na samu aiki da um, local government wato kaman um, county na Los Angeles kenan. To na samu aikin tunda training dina a makaranta kamar yadda na faɗa na yi counseling ne na na samu aikin social worker to na yi aiki da gwamnatin los angeles county mm, na shekaru los angeles los angeles mm. na zo na yi kusan shekaru ashirin da uku na aiki a wurin kamin na zo na yi retiring kenan mm. daga aiki da los angeles to wannan irin aikin da kuke yi da ya jibinci kula da a jin daɗin mutanen nan ainihin menene kuke yi? To, um, aikin da musamman fannin da na zo na aiki a uh, aiki a Los Angeles wato social services muna binciken wayanda iyayen da su ba su kula da yaransu kuma wayanda suna uh, cin zarafin 'ya'ya. to aiki musamman aikin da na yi shine bincike yayin da mutane sun kira you know kaman a nan akwai doka idan mutum ya ji labari ko ko ya gani cewa akwai yaran da ba a kula da su ba akwai yaran da kuma iyaye ko ba iyaye kawai ba ko sun ji ko dangi ko wani dai da yana cin zarafin yara sukan kira muna da um, hotline wato musamman telefon da aka kafa domin kowane mutum ko kai waye ne ba lalle ka kira sunanka ba za ka iya kira ka, ba da rahoto cewa a gida kaza an lura ko iyaye gashi ana ma yara a duka wanda bai kamata ba gashi an ba a kula da yara ko kuwa iyaye sun bar yara a gida ba wanda yana kula da su To idan mun an samu irin wannan kira akan aike mu wato mu social workers wayanda suke bincike investigators kenan. Mm. To shekaru na ashirin da uku dina na yi aikin investigation. To yayin da an, an aike mu gidan za mu je mu duba mu yi magana da yara wani lokaci mukan tafi makaranta maimakon zuwa gida idan mutanen sun ba mu labarin cewa ga makarantar da yara ke zuwa to a wurin za mu je mu yi bincike a wurin a makaranta mu tambayi yara abin da ke faruwa a gida so abin da na nikan yi in na yi interview yara in ji menene ainihin abin da ke faruwa a gida idan mun tarar da gaske ne abin da aka kira an gaya mana cewa ana cin zarafin yara ana dukan yara wanda bai kamata ba kuma ko kuwa ba a kula da yara ko kuwa wani ya ya yi lalata da yarinya ko da yaro a gida to in mun bincika wannan lokacin da zan je bincike ni kan tafi da 'yan sanda domin kin san iyaye ba su kan ji daɗi <laughs> kamar ko wani yana nan zanne a gidan shi kawai ka gan mutum ya zo ya buga kofa an ce mm. maka an zo bincike mm. cewa an ji labari ka ci zarafin yaro ko kuwa ka duki yaro ko kuwa um, an yi abusing yaro an yi lalata da yaro yawancin lokaci iyaye sukan yi fushi har ma idan ba mai da hankali ba a cikin aiki da muke yi akwai uh, social workers ma'aikatan da suka aka ji musu rauni wayansu ma har akan kashe su mm. shi yasa mukan tafi da 'yan sanda lokacin da mun je bincike domin 'yan sanda suna nan su yi kokari idan akwai wani abin da zai faru a wannan lokaci bayan da na gama bincike idan na tarar cewa lallai abin da aka rahoton da muka ji gaskiya ne to mukan yi magana da iyaye idan iyaye sun zo sun gaya mana ga dalilin da yasa kamar eh, misali a ce an kira ni an ce an ci zarafin wata yarinya ko kuwa an yi lalata da ita a gida in na tarar yarinya ta gaya mini haka da gaskiya ka yi mutumin da yana cikin gida mu ce kaman a ce wani dangi ne ba iyayen ba so muka yi magana da iyayen mu gaya musu wani lokaci su iyaye ba su sani ba abin da ke faruwa don yara ba su iya faɗi yawancin lokaci in ka ga mutum ya lalata da yaro akan sukan gaya ma yara kar ku faɗa ga abin da zai faru da iyayenku. Hmm. To a wannan lokaci idan mun na yi bayyana ma iyaye ga shi fa ga abin da yara su eh, yarku ta gaya mun. Um, idan su masu ganewa ne sun zo sun tarar lalle abin da ya faru da yarsu, you know, gaskiya ba daidai ba. To, a wannan lokaci tunda akwai 'yan sanda idan mutum yana nan akan kama mutum ya kai su kurkuku idan iyaye sun supporting wato sun goyi bayan abin da 'yarsu ta faɗa to abin da mukan yi ba za mu ɗauki eh, yaran daga gidan ba mukan bar su a wurin iyaye mukan yi kokari mu taimaki iyaye a kai yaro asibiti a gwada ta a kuma taimaki um, yarinyan da ne counseling mm, da shawarwari um, shawarwari a kai ta wurin da za a bata shawarwari kuma a taimaki yaye domin wannan um, idan iyaye sun tarar cewa ga abin da ya faru da yansu wani lokaci yakan dame su sosai so mukan taimaki iyayen to wani abin da uh, nukan yi shine dole in rubuta rahoto wanda zan kai ma alkali a kotu domin in kama kamar wannan mutum da ya yi lalata da yarinya akan kai su kurkuku ne to dole rubuta rahoto faɗa ma alkali ga abin da ya faru shi, you know dalilin da ya sa muka shiga wannan gida domin ba mu da iko mu shiga cikin gida in ba dai mun ji labari akwai mm. in ba dai mun samu labari ba mm. to a wurin ne su alkalai su ne za su ɗauki magana su ci gaba da magana. Akwai lokutan da kukan sami rahotanni irin haka in kuka bincika ku ga ba gaskiya ba ne? Sosai ma. Sosai ma akwai lokacin da um, <laughs> aka kira ne wai wata mace ta duki yarta. Yarinyar da ta je makaranta wato wata matasa ne uh, like teenager. Irin kangararrun nan. E-, exactly. ta aje ta faɗa a makaranta cewa ai mamanta ta yi mata duka tana jin tsoron komawa gida mm. shikenan sai aka kira ni na je makaranta na je na ma yarinyar magana ta gaya mini wai haka ya faru shikenan na tafi gida don in je in samu maman in yi mata magana abin da na je na tara <laughs> na tara shine yarinyar nan ta saci su gol din mamanta mm. na kusan dubu uku mm. ta je ta yi yaya ta yi ne so dole mamanta ji haushin mana mm. maman ta buge ta To kuma inda maman ta buge ta bata bar wani uh, marks a jikinta ba eh, bata wani tabo bata ji mata ciwo ba sam iya bata samu tabo ba kuma wannan kin ganin shi yasa yawancin mutane suka yi tunani cewa mu social workers muna hana iyaye horon yara a'a ba haka ba ne mu mukan so iyaye su yi horo akan ka'ida. Mm.